Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. al'umma suna da wata yarda har yanzu da suke da ita a ga su masu girma sarakuna to don haka ina ganin idan aka ba su dama za su taka rawa muhimmiya tsindimin kuma sarakuna a zahiri a harkokin siyasa zai kawo matsaloli da dama to ni a gani na zan iya cewa suna da tunani mai kyau amma a ra'ayina kar a ba su wani specific matsayi wanda za a ba su dinga yi wa mutane suna da wannan constitutional right A gaskiya ni dai ba na ganin kamatan cewa a sa sarakunan gargajiya a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ba. Sarakunan gargajiya a Najeriya sun jima suna fatan a saka su a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Ya zama na cewa suna cin gashin kansu a hukumance. Sarakunan dai sun rasa ta cewa ne dumu-dumu a harkokin mulki bayan samun 'yancin kan Najeriya. Hakan ta sa suka zamo 'yan kallo

ba a cinya turan giwa giwa da ranta to sai dai kallo sarkin kalambo mai alfarma sarkin zari yana nan shi ma sarkin musulmi mai dumbin daraja sarakuna iyayen kowa ne Alhaji Ahmad Nuhu Bamali sarkin zazzau da ke jihar Kaduna kenan yayin gabatar da irin wannan bukata ga kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Dr. Tajuddin Abbas a ranar Asabar da ta gabata. Shirin Najeriya a yau ya baiwa 'yan Najeriya dama su bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu, ya kuma ji ta bakin masana ku biyo mu sannu a hankali. Da farko ga ra'ayoyin 'yan Najeriya. sunana mamu yusuf bamalli wato wannan tsarin wanda majalisa ya kamata ta duba aka ba su gurbi wani abu ne mai kyau to amma kuma abin tsoron shine kada ya zamanto an buɗe al'amarin ya zamanto mai girma saboda tsindimin kuma sarakuna a zahiri a harkokin siyasa zai kawo matsaloli da dama zai ɓata tsarin shi kan shi saboda sarakuna iyaye ne na dukkanin al'umma kowace jam'iyya take jiha ko ƙasa sarakuna iyaye ne ne na wannan bangarorin saboda haka gyara tsarin ko yana da kyau amma a yi taka tsantsan kada a buɗe abin yi girma kwarai da gaske a gaskiya ni dai ba na ganin kamatan cewa a sa sarakunan gargajiya a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ba ta yadda za a ringa ba su wasu mukamai. Ni dai a ra'ayina ina ganin wannan ba wani abu ba ne, ba wani abu zai haifar ba illa koma baya ga tarihi na ainihin su uh, masarautu na gargajiya lura da cewa idan har aka ce yau ga su an sa su a cikin tsari kundin tsarin mulki na Najeriya to za a iya cewa sun tashi daga ainihin ah, masarautun gargajiya kenan sun koma masarautu na siyasa wanda hakan ba karamin illa zai haifar ba so wannan kuma zai kashe eh, tarihi zai kashe tarihin ah, ainihin al'ada da kuma tarihin abin da ya shafi masarautun ah, gargajiya ta yadda kowane abin ya zama siyasa kuma aka ce abin ya zama siyasa ko kuma ya koma kundin tsarin mulki abu ne wanda ko ba daɗe ko ba jira zai zama tenuwa tenuwa ne saɓanin yadda aka san shi tun asali a tsari na gargajiya mutum ya zo wani ya gaje shi tsila sai mutuwa ko kuma wani dalili ya sa an zo an cire mutum injina musa idris wato ina ganin kama abin ba an makaro ko da ke ma idan yanzu aka ce an kawo su cikin abin da ya shafi tsarin mulkin kasa abin zai ta maka gaya don halin da muke ciki yanzu duk wani magana da ya shafi rashin zaman lafiya din a san duk sunan abubuwan take tasowa duk wani sarki ko wani hakimi da ke cikin al'umma kaga kenan idan aka ce yau abin yana cikin dokan kasa ya zama wajibi kenan su gudanar da ainihin abin da ya kamace su domin a samu zaman lafiya a ƙasa wani abu ne wanda ya kamata a ce yanzu ne a yi shi tun da ke yanzu shi shugaban kasa na yanzu yana so ya nemi hanyoyin da zai samu a samu zaman lafiya a kasa domin kaban da muka sani rashin zaman lafiya nan ya haifar da abubuwa da yawa wadda yake yanzu manoma bai iya zuwa yi noma mutum ma bai iya zuwa gurin da abin sa yau da kullum tafiye tafi ma ya zama abin matsala da sauransu da irin wannan matsaloli na rashin tsoro da sauransu so idan kenan ya aka ce sarki an ba shi wannan matsayin a a dokan kasa da sauran abin na na Najeriya kaga kenan abin zai zo da sauki. Ya magana Comrade Abba Zamzam Abubakar. A ni a ra'ayina gaskiya wannan tunani ne mai kyau a shigo da sarakai cikin harkoki ko kuma tsarin mulki ya ba su wata dama da za su taka rawa da su taka wurin ci gaban al'umma. A domin idan muka duba musamman akan harkokin tsaro ina ganin sarakanmu suna da wata rawa da suke takawa muhimmiya wurin dakile matsalolin tsaro da ake fama da su idan muka duba a baya za mu ga irin rawar da sarakai suka taka taka ba amma har yanzu al'ummarmu suna da yaƙini suna da kuma tunanin cewar akwai abin da su waɗannan sarakan za su iya musu wurin eh, shiga harkokin rayuwarsu musamman in suka shiga matsaloli zaka ji suna cewa suna kira ga mai alfarma sarkin musulmi ko mai martaba sarkin kano ko mai martaba sarkin katsina cewa su sa baki akan matsalar da suke ciki ta zo karshe kenan al'umma suna da wata yarda har yanzu da suke da ita a ga su masu girma sarakuna to don haka ina ganin idan aka ba su dama za su taka rawa muhimmiya ko da ba a ce sai sun an ba su dama a ce su gina wai aji ko eh, ko hanya ko wani abu ba a akwai damammaki na abubakar daga jos dangane da ba ma sarakunan gargajiya dama daga kundin tsarin mulkin kasa na su zama da iko ko kuma su zama da wasu abubuwa wanda da a dinga ware kudade daga asusun gwamnatin tarayya ana biyan su a gani na bai mata so ba domin a yanzu haka sarakunan gargajiya dama hakkin su ne su ba da shawara a matsayin su na iyaye kuma su ja hankalin gwamnati a inda suke ganin tana yin ba daidai ba ina ganin wannan ma kawai ikon ya isa ba sai an ƙara ba su wani iko ba idan aka ƙara ba su wani iko za a ƙara kashe kuɗaɗen najeriya ne kawai akwai talakawa matasa da yawa wanda suke zaune akwai ayyuka da yawa wanda suke bukatan a mai da hankali a kansu so a nawa tunanin ina ganin abin ba zai ma kawo taimako ba sai dai ƙara lalata abun ya kuma ƙara ta'azzara komai da komai a cikin najeriya ni sunana muhammad amir ina zama a tudun wada garin kaduna to ni a gani na zan iya cewa suna da tunani mai kyau amma a ra'ayina kar a ba su wani specific matsayi wanda za a ba su specific abu wanda za su dinga yi wa mutane suna da wannan constitutional right kuma na yi wannan magana ce saboda wasu dalilai in muka ɗan yi waiwaye zuwa baya musamman masarautu irin su sokoto irin su gwandu irin su kano irin su zaria da sauransu za mu ga su wayannan aristocrats din? suna yi wa mutane irin kama karya mulkin kama karya su zo su matsa wa mutane su dinga karɓar abubuwa a gun mutane na ba gaira ba dalili sa'annan kuma su dinga in mutum ya saba da ra'ayinsu za su zo su kallaza ko su yi amfani da fadawa ko native police mun koma lokacin colonialism ko kafin colonialism fada wannan da wace ce a dinga gallaza wa mutane ana sa su kurkuku ga banza kawai don mutum ya saba da ra'ayinsu. Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan dangane da ƙudurin da sarakunan Najeriya ke neman a sanya su a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Har wa yau, Ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a da jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji ra'ayoyin 'yan Najeriya kan fatan da sarakunan Najeriya ke yi na neman a sanya su a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Yanzu ga tattaunawar na na Khadija Ibrahim da wani masani kuma mai sharhi akan dokokin Najeriya. sunana barista ibrahim kiyawa uh, ina practice a nan abuja barista ana mm, ta magana akan baiwa sarakunan gargajiya mukamin tsarin mulki menene ra'ayinka kai eh gaskiya wannan abu ne mai kyau a tunda duba ga gudunmuwar da suke bayarwa ga al'umma a society Uh, su iyayen gida ne kuma suna ba da muhimmiyar gudunmuwa amma a tsarin doka ta ƙasa constitution ba su da wani role da aka ba su to duba ga haka sai ya zama na kansila na local government ya fi sarki duk da kuma cewa sarki ya fi shi influence a society an fi jin maganar sarki a gurare da yawa so ina ganin idan har aka saka su a tsarin constitution na ƙasa aka kuma ba su wata power to gaskiya za a abu biyu zai faru na ɗaya muhimmancin su zai karu sannan na biyu ba za a zo a dinga tumbuke su haka kawai ba ba tare da an bi ka'idar dokar kasa ba zai hana 'yan siyasa su dinga shiga harkokinsu kana gani kenan ci gaba ne a wajensu? Eh, gaskiya ci gaba ne a wajensu da kuma al'umma. Ci gaba a wajensu suna da abin da ake kira da tenure security of tenure. Hmm. Na ɗaya babu wanda zai zo ya ce zai cire su haka kawai gaba gaɗan. da za a bi a ba su a kare su sannan kuma za su fi sage dantse wajen ganin sun yi ayyukan su domin su ma tushen ya ba su rol ɗin da za su wanda idan ya cewa ya karya bukar kasa shi ta wannan bangare. To yanzu idan har za a ba su mukami kai a matsayinka na loya wani mukami kake ganin ya kamata da sarakuna? ba wai mukami na ba mukami na zaɓe za a ba su ba mukami ne da zai dai ba su garanti na aikinsu sannan kuma ga shawarwari kamar advisory abubuwa wanda za su dinga ba wa shugabanni abin da suke yi dai yanzu shine amma menene an fi recognizing kuma an sa musu doka ta san da su yanzu sun shiga cikin tsarin mulki na ƙasa so ba wai wani sabon abu da za a musu ba dama abin da suke ne za su ci gaba amma kuma da bakin da doka yanzu ta karfafa musu gwiwar yin haka ok to kana ganin kenan idan suka samu mukamin nan mutane za su fi daraja su kenan eh mutane dama suna daraja su su ai iyayen ƙasa ne yan siyasa za a hana su dinga yi musu katsalandan a cikin harkokin mulkin su wannan zai hana cewa a dinga in kuma sun faɗa su ma suna iya zartar da doka dama su ai iyayen gida ne masu ƙasa ne dole kowa yana girmama su to abin da dokan za ta yi musu shine za ta hana a dinga musu kutse a cikin harkokinsu wannan shine abin da dokan za ta yi musu amma kuma idan aka ba su wannan mukamin kana ganin cewa duk karfin su na da zai dawo dan ka san yanzu ba a ba su darajar da da ake ba su eh wannan ya danganta ya danganta da labarin siyasa da ta shiga harkar sarautar ko kuma da 'yan siyasa su siyasantar da sarauta shi ya sa mutane da yawa wanda idan misali wanda ba magoya ba mai mulki ba sai su ga su kamar sarkin dan adawansu ne to amma idan aka ba su doka aka ba su aikin su to dan siyasa ba zai iya sa su yi abin da ya fita daga wannan aikin nasu ba don haka darajar su za ta dawo kuma za a ci gaba da respecting din su saboda su za su zama ba sa shiga harkar siyasan kowa. Tuma sauraro da wannan bayani na barista Ibrahim Kiyawa shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da abokan aiki na Nana Khadija Ibrahim da Muslim Muhammad Yusuf Muhammad. Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.